Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar wato Litini 29 ga watan Agusta. Wasu Fulani sun tuba gaban kungiyar Miyat Allah shiyar Oyo. na toba sha Allahu to ina gungume kuma ina satan shanu ina amfani da bindiga bindigan ogana ke tare da shi to ogan ya zan babu To sannan sojojin Najeriya sun tabbatar cewa sun fara rawar daji a Niger Delta irin wanda sojoji kan yi haka kawai amma fa ina ko wani abu wanda ke da barazana ga rayuwar mu kuma ga yanayin kayayyakin yakin to dole ainihin mu kaura shi ko ba haka ba kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirin da rashin tayi muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum magoya bayan shugaban kasar gabon ali bango da babban abokin adawarsa jinping kowane suna yi kirarin samun nasarar zaben da aka gudanar a kasar haka kuma suna cewa an tafka magudi a zaben na shugaban kasa gobe talata ne dai ake sa ran bayyana sakamakon zaben a hukumance sai dai a jiya lahadi dan takarar shugabancin kasar ping wanda dan shekaru 73 ne da haihuwa ya ce ga duka bisan alamu shine zai yi nasara amma kuma mai magana da yawon shugaba ali bango ya ce shugaba bango ya dumfari samun nasarar mulkin zagaye na biyu bango ya ce yana ne yana jiran sakamakon cikin tsanaki a zaben kasar gabon dai ba ta da tsarin zagaye na biyu a zaben ta don haka daga cikin 'yan takara goma da suka tsaya takara wanda ya fi yawan kuru'u shine zai lashe zaben shine ya lashe zaben idan dai ping ya yi nasara to hakan zai kawo ƙarshen rabin karni da iyalan gidan marigayi bango suka yi suna mulkin ƙasar shi dai ali bango ya gaji mahaifinsa ne umar bango wanda ya rasu a shekarar 2009 bayan ya kwaya shekaru 41 yana mulkin ƙasar yanzu haka dai duka sassan biyu suna nuna wa juna yatsa cewa kowane su ya tafka makudi a lokacin zaben mai magana da yawon bango ya ce sun lura an tafka makudi a zaben musamman a zaben yan adawa shi kuma ping ya ce mun gano togen wannan gwamnati kuma mun kawo ƙarshensa kenan idan allah ya yarda yan tawayen ƙasar siriya da ke samun goyon bayan turkiya sun samu damar ɓace ƙauyuka hudu da kuma gari guda da ke ƙarƙashin sojojin urdawa da ke arewacin siriya yayin da kuma wasu rahotanni ke cewa harin ta sama da sojojin turkiya suka kai yayi dalilin mutuwar fararen hula 35 a yankin kungiyar nan mai sa ido ga wannan yankin da ke birtaniya wadda da turanci ake kira syrian observatory for human rights ta ce a harin na jiya lahadi an kashe mutane ashirin a ƙauyen jub al-kusa yayin da aka jima mutane hamsin rauni a yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye haka kuma kungiyar mai sa ido ta ce wani harin ta sama ya kashe wasu mutane sha biyar farar hula kana wasu ashirin sun ji rauni a kusa da garin al'armara sojojin turkiya sun ce harin da suka kai ta sama a arewacin siriya ya kashe sojojin 'yan tawaye kurdawa ne kawai 25 kuma ba farar hula cikinsu sojojin na turkiya sun ce har kwanan gobe suna nan na da kan ƙudurinsu na kare farar hula a ƙasar kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shimfiɗa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya lahadi ne shugaban jamus angela merkel ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai sun kulle wa 'yan gudun hijira kofa domin kawai suna musulmai ta ce tilas ne kowa taka nasa rawar da ya dace ya taka shugaban tana magana ne salin da take wa gidan talabijin na ard jawabi shugaba makel ta ci gaba da cewa abin da take ganin bai dace ba shine wasu na cewa kusan dukkansu ne ba son musulmi a kasarsu ko da ku akwai bukatar ba da aikin jin kai ko kuma a don haka ta ce za su ci gaba da magana akan wannan batu shugabannin kasar ta jamus suka ce suna sa ran su baiwa 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu ɗari damar shiga cikin kasar a cikin shekarar nan ta 2016 wanda kuma yawancinsu 'yan ƙasar afghanistan ne da iraki da kuma syria inda rayuwarsu take cikin haɗari sakamakon yaƙi da ayyukan ta'addanci da ake yi a ƙasashen nasu makil ta ce tana son ta sanar a samar da tsarin raba daidai tsakanin ƙasashe 28 da ke cikin wannan ƙungiyar na waɗanda za su zama 'yan kudin hijira yanzu haka dai wasu daga cikin 'yan ƙungiyar ta tarayyar turai musamman waɗanda suke daga gabashin turan sun ƙi da wannan tsarin na karɓan 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya yayin da wasu kuma suka ki amincewa da tsarin raba daidai din misali shugaban czech wato prime minister bahauslav sabataka ya faɗa cikin satin da ta gabata cewa shi ba son tawagar musulmai da yawa a ƙasarsa saboda matsalolin da suke gani ya ce ya rage ga ƙungiyar tarayyar turai da ta yanke hukuncin adadin 'yan gudun hijirar da za ta karɓa gaba ɗayansu. su To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kwamandan 'yan tawayen FAG na Colombia ya ba da umarnin dakatar da buɗe wuta na ƙarshe da tsakar daren jiya Lahadi a matsayin yarjejeniya ta dindindin da ƙungiyar ta cimawa da gwamnatin ƙasar. An wato an jiyo shugaban ƙungiyar 'yan tawaye na cewa daga yanzu iyaye ba za su sake binne 'ya'yansu maza da mata ba waɗanda aka kashe wurin yaƙi. shugaban 'yan tawayen da ake kira timoshenko ya ce daga yanzu duk wata adawa da rashin jituwa za ta zama ta tarihi uh, shi ma shugaban kasar ta colombia juan manuel santos tuni ya bayyana cewa sojoji za su ajiye makamansu daga yau litini dama duka bangarorin biyu sun bayyana aniyarsu ta samar da zaman lafiya a cikin watan da ya shige a habana To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shaharan mawaƙin nan kuma marubucin waƙa na ƙasar mexico mai suna alberto aguilera valendez wanda aka fi sani da juan gabriel ya mutu jiya lahadi a kusa da los angeles kuma ya mutu yana ɗan shekaru 66 ne da haihuwa sai dai ba a samu wasu bayanai sahihai da suka tantance wannan batu ba amma dai fitaccen dan jaridan nan na kasar ta mexico lopez doriga ya ce mashahurin mawakin ya yi fama da ciwon bugun zuciya yan sa'o'i kaɗan da kammala gwangwajewa a wurin wani biki a los angeles ana sa ran iyalan mamacin su fitar da sanarwa ta musamman a yau din nan shugaban kasar ta mexico enric pena neto ya faɗa a shafinsa na twitter cewa yana makokin mamacin wanda ya yi fice filin waka da rubuta ta to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu za mu je ga rahotanninmu za mu kuma fara da wato jihar oyo inda kungiyar miyatti allah ko kuma dai bari mu fara daga wato yankin niger delta inda sojojin najeriya suka tabbatar da cewa sun fara rawar daji amma fa ba yaƙi suke shirin kaiwa ga 'yan tsageren niger delta ba abubuwa ne da sukan yi daga lokaci zuwa lokaci ba yadda 'yan naja delta ɗin ke kirari ba ga wakilinmu daga yankin na naja delta lamido abakar Brigadier Janar Rabe Abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya. gaskiya babu wannan maganar abin da muke yanzu a wannan wuri shine expire Esfaya namu kuma domin mu kara ainihin kwarar da yaran mu ta fannin ainihin yakin ruwa ba ana kai musu farmaki bane ba inda zamu kai musu yaki ai da lokacin su wannan ta'addanci na fasa bubutun mai ni wannan ko ba haka ba mun ji wani labarin wannan abun ganin nasu na propaganda da sauran muka illa iyaka a cikin tafiyar da muke na exercise ina ko wani abu wanda ke da barazana ga rayuwar mu kuma ga ainihin kayayyakin yakin to dole ainihin mu kaura shi ko ba haka ba to ko yaya masana harkokin tsaro ke kallon tasirin wannan atisaye iya kumando Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya mai fashin baki ne a Najeriya. To alhamdulahi wannan ba wani abu ba ne wadda zai canja abubuwan da ake so a yi. Kamar yadda mutane suka sani da dattawa da kuma su waɗannan tsagiru na Delta a tsakanin su ana tattaunawa wadda wannan kuma shi zai haifar har a je ga zama da tebur da su da gwamnatin tarayya. Sannan shi atisaye na sojoji abu ne wadda ake dama su kansu zaratan sojojin nan su samu training sannan kuma su je wato wuraren da ya kamata su yi wa'annan training su yi shi don su samu kwarewa ga dukkan abubuwan da za su yi sai dai wani lokaci zaka ga zai kawo tsoro ga su jama'an wannan yankin da sauransu amma wannan ba wani abu bane su kwantar da hankalinsu a baya bayan nan ne dai wasu dattawan yankin Niger Delta suka tattauna da kungiyar 'yan bindigar Niger Delta a Banjas domin su dakatar da kai hare-hare a yankin mai arzikin mai lamarin kuma da bai kawo sauƙin kai hare-hare ba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a baya bayan nan ya bayyana bayyana cewa idan 'yan bindigar Niger Delta ba su dauki hanyar zaman lafiya ba to za a dauki matakin soja a kansu kamar da yadda aka yi wa 'yan Boko Haram Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal nigeria. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. To yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda za je jihar Oyo inda wasu fulani suka tuba gaban kungiyar miyar ta Allah Hassan Umar Tambuwal gare ka Sarkin ma zagi ba ya ba To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba wato rahoton tuban da Fulani suka yi gaban kungiyar yadda Allah a jihar Oyo. Ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Oyo ta karbi kana ta rantsar da wasu mambobinta masu aikata manyan laifuffuka a fadar Asanyi na Isanyi Oba a kulle Salawu Ologun ne bi a Jenise na daya Haka zalika na je ta bakunan waɗanda na tuba. billahi lazi la ilaha illa huwa in jaltumi hujjugo Allah tona noya asiri bala'i musiba jimfa noyam gam barka qur'anu amin allahu akbar buba dogo shin gaskiya ne ka tuba na tuba insha allahu da wannan irin aiki hake yi to ina gungume kuma ina satan shanu kana amfani da bindiga ne koko da adda ina amfani da bindiga to ina ka samu bindiga bindiga oga na ke tare da shi wani oga kenan to ogan ya zan babu to me yasa ka tuba domin na ji tsoron Allah na ga mamaki a ciki harkan sata Ni sunana Muhammadu Dangogo. Da kana wani irin aiki ne? Lokacin shekarun baya ina fashi da makami. To yanzu me yasa ka bar fashi da makami? Na bar shi ya kai shekara tara don ya tunane na tsufa yana kama ni ban ga abin da na tara. Wannan tuba da kai ba za ka koma ga aikin fashi da makami ba? Ko ba don da wanga kungiya ya shigo da ni da sata har abada dama na yi rintsuwa tsakanina da Allah ba ma don shiga wannan kungiya. An ce kungiyar me yace Allah kafin ta karbi tubar ku kun ba ta kuɗi. Gaskiya ne? Ba wani ko naira daya wanda na bada kafin a rantsar da ni kuma bayan wannan ma kungiyar mata taimaka muna ka taba kashe wani lokacin da kana fushi da makami wallahi ne ban taba kashe mutum lokacin ma ko ana so a tusa sama wani zan ce don Allah ku barewa ne kudi fa ya kawo mu ne ma ba kashe mutane ba shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ya yi karin haske a game da taron eh makasudin wannan taro wato akan hada kawunan Fulani da waɗanda yara wanda suka saki hanya wanda suke mugayen aiki mu jawo hankalin hankalinsu wato mu tarbiyar da su kama waɗanne irin mugan aiki kamar wanda suke ɗaukar mutane su je su karbi kuɗi wanda suke zuwa su kori garken shanu su je su wa cikin suna bakaci a cikin gari da fashi da makamai kawo yanzu kamar mutane na huka samu waɗanda sun ka tuba bangaren shaki an samu wajen mutane talatin da wani samti a nan local gwamnati sai mutum goma sha biyu igbora nan an samu mutane kamar mutane biyar haka wasu ma ba sai an kamo su ba su za su taso su kawo kansu don saboda me a samu zaman lafiya lafiya a jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal, yanzu kan bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai Jama'a barka da barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da filin da rashin ta yi, filin da ke kokarin faɗakar da ku kan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma haɓakar tattalin arziki. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Idris Muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya da alhaji kale ismail kwararre a kan tattalin arziki idan ba a manta ba muna tattaunawa ne akan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin mambila arewa maso gabashin najeriya za mu ci gaba da tattaunawar da wakilar sashen hausa madina dauda ta yi da wannan tambaya da ta yi wa alhaji idris muhammad To kai ka taɓa shugabantan wannan ma'aikata na na wuta a ɗaya cikin manyan jihohin wannan ƙasa ita ce jihar Kaduna. Idan aka gina wannan gidan wuta na tsaunin Mambila, shin matasa kaman misalin yawan nawa ne za a iya ɗauka a wurin aiki? A lalace za a ɗauki ma'aikata za su kai dubu uku. Wannan daga Mambila ma kenan. baka yi maganan sauran wurare da za a yi jawo ayyukan transmission daga power plant din za a zo a ja wutan nan transmission line shi ma akalla za a ɗauki ma'aikata akalla dubu ɗaya wayanda za su yi wannan aikin daga wannan ɓangaren kenan balle kuma a zo a ce an ƙaddamar da wannan kamfanin wutan lantarkin gashi yau yana ba da ko da megawatt dubu uku ne megawatt dubu uku idan aka same shi a yanzu a halin da muke ciki a yanzu din ma ƙasar gaba ɗaya wajen megawatt dubu uku ake da shi amma kamar yadda muke hira da khalid ya ce ya je kano ya je kano ya yi kwana biyu a cikin kwana biyun nan yana suna samun wutan lantarki na awa goma sha tara a rana megawatt dubu uku muke samu a yanzu a halin da muke ciki to yanzu in an a ce mambila kawai za ta ba da megawatt dubu uku sannan sauran kamfanoni wanda yake an riga an sayarwa 'yan kasuwa su ma su kawo megawatt wajen dubu uku ai zai canja yanayin wutan lantarki a wannan ƙasan zai bunƙasa ayyukan albarkatun ƙasa da yawa fiye da yadda ake zato kuma gwamnati ma gwamnati ma ita kanta kuɗin da za ta samu a wajen sayar da kuɗin lantarki za ta samu kuɗi da yawan gaske ba kaɗan ba Khalid bari dawo gare ka batun kuɗi ake yi yanzu. A matashiya na yi bayanin dalar Amurka biliyan uku da ɗigo biyu. Ita aka yi harsashen amfani da a farkon gina wannan kamfani na Mambila ko kuma kwatankwacin Naira biliyan ɗari biyar da takwas. Shin in yanzu kamar yadda aka yi wa shugaban ƙasa alkawalin nan anya za a iya yin wannan aiki najeriya kanta ba ta da kuɗi a yanzu bashi za ta ciwo daga wajen china kenan ce wannan aikin yaya za a gudanar da abin hajiya madina wannan abu ne wanda yake mai sauki mai saukin shi duk abin da aka ce za a gina tattalin arzikin ƙasa ne na al'umma to dama ya sha bamban da bashin kai abu ne wanda yake gwamnati za ta zo ta gudana bayan ta tafi wata ta zo ta gudana ta tafi har abu ya kasance an kai ga nasarar shi inda za a zo a kashe dalar inda za a zo a kashe biliyan biyar da takwas a tabbatar da an samu megawatt dubu uku fa'idar da zai bayar a tattalin arzikin ƙasarmu ya ninka wannan sau talatin wannan ba sai mun tsaya muna ɗaukar lokaci kai ba to amma ni abin tambayar shi ne shin gwamnati da gaske take za ta yi wayannan abubuwan ko kuma ana kallon kitse a rogo ne me yasa na faɗi haka wanda aka saida musu wutar lantarki a baya akwai wanda suka kawo consultants Nigeria su bibiyar musu ya za a yi su gyara wutar da ake da ita misali kamar nasarawa filato benue idan aka samu wuta ingantacciya za su mai nawa ne zai ɗauko abin da zai gyara wannan wutan suna maganar kamar biliyan goma sha uku na naira zai gyara wa'annan wutar idan wutar nan ta gyaru za su mai da kudinsu a tsawon shekara 34 to idan gwamnati da gaske take yi batun ta samar da wutar lantarki alhaji idris ya bada mafita akwai charcoal akwai iska akwai hasken rana wannan technology ne wanda duk duniya suke amfani da wannan abin yanzu misali shugaban mataimakin shugaban kasa yemi osubanjo da gwamnan kaduna ma nasiru rufai sun tashi sun je ingila don su samar da hasken wuta za a samu wuta na sola wanda za ta generating power a nigeria Wannan wani abu ne wanda yake muhimmi, amma a tabbatar da abin da yake a ƙasa yanzu tukunna. A tabbatar da manhajar da aka ɗora na tattalin samun wutar lantarki a nigeria gwamnati da gaske take. ta zauna da kamfanonin da ta saida wuta ta bibiye su ba wai kurin abin da suke generating suke ba gwamnati yanzu duk bayan wata uku ba babu wuta ta miya yadda ya kamata wutar da aka samu yanzu an same ta ne saboda ruwan sama idan da ruwan sama zai ja yanzu za a koma gidan jiya wa'annan kamfanonin suna da facilities suna da technologies inda za su iya gyara wutan nan su samar da ita a ƙasa in ƙasa su amfana ko kuma za a ci gaba da wasa da tattalin arzikin ƙasa ne wannan shine abin da gwamnati ya kamata ta duba muhimmi kafin samar da maganar wutar membila wanda yake project ne da aka fara aka dakatar da shi alhaji idris batun sai da hannun jari na ma'aikatan wuta ta ƙasa yanzu yanzu nan ka gama ba mu bayanin yadda muka tashi daga megawatt dubu biyar muka koma megawatt ba komi to ashe ma wutar da ake samu a yanzu har ake jin daɗi saboda damina ce da ta sauko yaya za a yi idan damina ta gushe eto eh idan damina ta gushe ba akwai gas din kamar yadda muka ce ba ina shi da an fafasa bututun an gyara ana kuma cikin gyara amma abin da za a yi la'akari da shi shine kudin gyaran fa a kowane lokaci za a je ana ta fafasawa kuma ana ta gyara a kowane lokaci ne za a je a tashi daga megawatt dubu biyar zuwa megawatt zero shawarar da muke kai za mu kuma ci gaba da zama a kai shine gwamnati ta riga ta shirya ta wallafa wa'annan gas fire da eh, power stations din kuma suna aiki ai ba wai ba sa yi ba ne kaman egbe kaman delta kaman gerugu da sauran gas eh, power plants din ai duk suna aiki amma sharrinsu shine amfanin aikin eh a lokacin da ake bukata shine ake sa ayar tambaya a kai waye zai tashi ana shiroro yanzu tana generating megawatt ɗari hudu mutum ya tashi ya ce wai zai je ya ɗauke zai je ya ɗebe ruwan dam na shiroro saboda yana son ya lalata ko kuma ya jawo wani illa ai ba zai yiwu ba abin da muke so shugaban ƙasa ya sani kenan kuma wa'annan hanyoyin na hydro na gawayin ƙasa na iska da kuma hasken rana babu mafita waye zai je ya tsaye da fitar rana gawayin da ke ƙasa waye zai je ya ce kai zan cire wannan gawayin daga wannan wurin amma a kwana a tashi yanzu ga gas ɗin nan har ma barazana ake cewa gaba ɗaya ma za mu je mu faffasa su mu rurrusa su mu kokkona su saboda bai dame mu ba to ba haka muke so ba abin da muke so shine shugaban ƙasa kamun ya sauka ya tabbatar da cewa ya bar ƙasan nan da megawatt dubu goma da yawa ƙasar na alkawari kuma zai iya cika zai iya samun wannan megawatt dubu goma ɗin ba ta hanya ɗaya ba amma kuma idan ya yi ƙiblar idan ya fuskanci gawayin ƙasa eh baƙin gawayi to ba shakka ko ran da ya ce to gashi dai zai miƙa mulki zuwa ga wanda wanda ya samu abin nan kowa ya san cewa za a riƙa waƙar Baba Buhari Allah ya ƙara maka albarka. Baba Buhari ka yi abin da a tarihin Najeriya ba a taɓa yin shi ba. Allah ya maka albarka, Allah ya yi wa zuriyanka dogon kwana. Abin da muke so a yi kenan lokaci ya yi. Mu mun san cewa babu wa'inda ke faɗa a ji sun dababe shi yanzu abubuwan shawarwari da ya kamata suna faɗa mishi ba za su faɗa mishi ba to shi yasa yanzu da kuka ce mu zo mu yi magana mu ba da shawara muka ce to Allah gatan kowa Allah gatan kowa Allah ya mishi jagora to amin to barin dawo gare ka menene shawararka alal misali yanzu a ce har zuwa wasu 'yan shekaru nan gaba ba a kammala wannan ma'aikatan wuta ta man bila ba shin za a iya yin wasu ƙila ƙanana da ɗan abin da ake da shi a ƙasa zai sa ya wadatar da ƙasa ko yaya to aja madina wannan inda aikin kai ne sai a ce abu ne mai sauki to amma duk abin da aka ce abu ne na gwamnatin ƙasa kuma akwai siyasa a ciki menene siyasar akwai wanda biyan buƙatar su suke duba amma samar da wuta megawatt dubu uku a, a membila gwamnatin tarayya ta fara gudanar da wannan abun aka taho Allah ji kan marigayi Umaru Musa Yaraduwa don Malam Aminu Kano yi wata magana ya ce e ƙasa ƙasa ce amma in dare ya yi, kowa ya san gidan babansa marigayi Umaru Musa Yaraduwa ya ɗauko wannan takardar ya karkada fayil ya ce a zo a ci gaba da project don a samar da wuta na membila saboda menene za ta ɗauki kusan arewacin ƙasar nan gaba ɗaya da aka ciho wannan tafiyan bayan Allah ya mai gushewa wannan abin ya faru ina jin 2008 ya faru tafiya ta yi tafiya sai ga mu 2013 shugaban ƙasa da ya ba da mulki a shugaba muhammadu buhari sai ya dakatar da wannan aikin don manufa ta siyasa da ya tashi sai ya zo mm, bahaushe yake cewa ya namu ya namu ku zo ga watan da ta samu sai ya sai da musu wutar ƙasa ina mai jan hankalin 'yan ƙasa da shugaban ƙasa ya binciki sai da wutar lantarki da aka yi akwai kitso da kwarkwata don me kamfanonin nan ɗaiɗaikunsu ba za su iya tabbatar da samun wutar lantarki ba jama'a lokaci ya fara ɗaga mana hannu saboda haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ci gaba Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da hero Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bongo da babban abokin karawarsa Jim Pengo kowane suna ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar. ha kuma suna cewa an tafka magudi a zaben na shugaban kasa gobe talata ne dai ake sa ran bayyana sakamakon zaben a hukumance sai dai jiya lahadi dan takarar shugabancin kasar ping wanda ya dan shekaru 73 ne da haihuwa ya ce ga duka bisan alamu shine zai yi nasara To, masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman maladin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni. da wanda ya bada umarni Salamon Abo da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.